yin amfani da shafukan sada zumunta na zamani irin dangin whatsapp twitter facebook da kuma instagram ya zama zamanto ne ga masu yin amfani da shafukan kan hau domin cimma burace-buracensu. Bincike na nuni da cewa a Najeriya mulkin demokradiyya ya taimaka wajen yin amfani da shafukan a fannin siyasa wajen tallata 'yan takara sai dai kuma masu yin amfani da shafukan kan rinka amfani da su wajen aikawa da munanan sakonni da zafafan kalamai na batanci wanda kan kai ga haddasa rikici malam abdulgani rufai yakubu jami'a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma a najeriya mai suna citad ya gabatar da kasida kan irin binciken da cibiyar ta gudanar. Cibiyarmu mun gudanar da bincike a kan irin kalaman nan da ake yadawa a wannan dandali yau muna ta shekara biyu ma kenan. Abubuwan da muka gano abubuwa ne masu firgici domin idan ba a ɗau matakai ba za su haifar da matsaloli da yawa. to amma kamar yadda kuka sani kafin mu fara binciken mu sai da muka kirawo masana daga kasashe da dama kamar kasashen kenya kamar su ah, rwanda da sauransu irin kasashen da irin waɗannan kalamai ne suka janyo aka yi asarar rayuka. Wannan abubuwan da ka lura da shi ya fi yawa ne ta fuskan siyasa irin maganganun da yake masu firgitawa ɗannan ko kuma dai a ah, ta fannin ma zamantakewa. Eh, a cikin binciken mu mun kalle shi ta bangaren siyasa mun kalle shi ta rikicin mm, arziki ko rikicin rabon mukamai ko kuma rikici da ya shafi gonaki da masu amfani da su ko kuma makiyaya da sauransu duk mun kalli wannan bangaren amma abin da ya fi daukan hankali ya fi alaka da siyasa dan majalisar dattawa mai wakiltar bauchi ta kudu sanata aliyu wakili fagacin bauchi wanda ya shirya taron na tambaye shi cewa yawancin ku 'yan siyasa zaka ga kun ma ɗauki yara nan matasa ne suna kamar kare muradanku da kuma jefo wasu maganganu na tashin hankali da bacin rai ko kuma muzantawa juna ka yi jam'u kenan kai din nan ka sha hira da ni na ga maka cewa babu wani da ni na ɗauka cewa ya ci zarafin wani don ya kare maraduna na faɗa na sha nanatawa cewa kowa ya ga darajar shugaba kuma ala kulli na faɗi wannan kuma in kana cikin wannan yanan gizon ma za ka ga cewa wanda suka ɗauka wa kansu suke tallata na za ga cewa ba su taɓa cin zarafin wani ba kuma ko an zage ni kai dinnan shaida ne an ci zarafi na an yi dama saboda a nuna mini ban isa ba da na je ma na kai polis aka ce su suke da hukuman shari'a ba ma wanda yake siyasa ba ko kai ma kana tallan kanka ai yayin da kake hulɗa da wani a ingila ko a america ya san al'adanka ya san jinsinka ya san tunaninka kun sada zumunta daga bisani na tambayi wasu masu yin amfani da shafukan sadarwa a matsayin sana'a ra'ayoyinsu ga abin da suke cewa kin yakin isa ya guda a social media babban wani abu da yake faruwa a wannan harka na social media shine akwai alkhairai da yawa a cikinsa sai dai kuma akwai matsaloli matsalolin nan ko sun hada da yadda ka ga wasu suna sharri ma wasu ko kuma ka ga misali namiji ya yi shigan mace ya yi abu yana wasu abubuwa dai da sauransu to amma ni ina ganin abin da ya kamata a yi shine duk wanda suke amfani da wannan kafa na facebook su ɗauke shi abu ne mai muhimmanci kaga za a yi harkan kasuwanci da shi ko da wani irin business kake yi wannan kafa na facebook yana da yadda za ka yi ka tallata hajanka salisiya in ka lura za ka ga wasu suna amfani da wannan kafofin watsa labarai ko mai zan kira shi yanan gizo suna amfani da shi ta wajen batanci da sauran shi wanda kuma dama ne aka samu wanda ya kamata ba a zage mutane ba sai dai a gyara shugabanni a tambaye shugabanni abin da ya kamata su yi wa al'umma abdulluhan muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya